wanda aka haifa hijira na da shekara 209 ya mutu hijira na da shekara 279 ina dan shekara 70 daidai muna cikin abuwa bulfitan ko kitabul fitan an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato babban babi ko ƙaramin littafi a jerin manyan babuka ko ganar littattafai 46 shi wannan shi ne na 31 saɓanin nuskohin shi sunan da jami'ar turmiri karatun da ya gabata mun kai ƙarshen babi na 37 wanda ya yi magana kan wato ko da ya bi bayan dan uwansa babban babi ashratu sa'a wato alamun tashin alkiyama wanda na daga ciki wa babin annabi sallallahu alaihi wasallam yace duniya ba za ta tashi ba sai ya zama tuwon da yafi kowa jin dadin duniya shine kaskantacce dan kaskantattu wanda shi ba kowa bane iyayensa ba komai bane kaskantattu ne wulakantattu za su zo su karɓi duniya da haka sai su wulaƙanci su duk abin da suka ga dama muka ce wannan ku shine halin da ake ciki a halin yanzu Allah ka tsare mu to yau za mu tashi farkon babi na 38 hadisi mai lamba 2210 da goma da fata Allah ya taimake mu ya samu dace imamu ya ce babu ma jaa fi alamati hululil mashi wal khasfi wa babu al-babu al babu na talatin da na 38 abin da yazo cikin alamu na afkowar al shafe mutane wal da kuma kisfar da su shafe su daga mutane zuwa wata halitta kamar da Allah ya shafe waɗansu zuwa birrika da alhanzirai ko kuma a mayar da zukatansu irin waɗancan irin zukata na jakuna irin kawunan doki da sauransu da kuma kisfiya da za ta so ake kisfe mutane ƙasa ta ringa kisfiya da su saɓanin saɓan Allah subhanahu wa ta'ala hadis ragam alfan mi'atani wa ashar hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari biyu da goma قال حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي قال حدثنا الفارج بن فضالة أبو فضالة الشامي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علي عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث دسنة ديزو علي بن أبي طالب الله يقارى مسيد دايش من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة إذن الأمة suka aikata wasu abubuwa guda goma sha biyar halla bihal bala to bala'i zai sauka a cikinta zai yi sauka isamu guri i zauna zaman baro. faƙila sai aka ce wa mahunna ya rasulallah waɗannan abubuwa ne waɗannan ya ma'aikin Allah ƙala maza Allah su sanace ce idza duwala ko diwala an zo an karanta diwala da kisra an karanta duwala idan ganima ta zamanto tana kewayawa wuri guda a tsakanin ma'abota mulki ma'abota shugabanci wasu malamai suka ce idan aka samu cycle na masu kudi a tsakanin su kudi kawai suke juyawa an gane ku wato sai zamanto waɗansu kawai su suke da kudi duk wanda baya cikin wannan cycle din baya cikin wannan kewayen shi ba shi da kuɗi bai fi wuce ya samu abin da zai ci abinci ba bai wuce abin da zai samu ya samu abin da zai sutura ba bai wuce ya samu abin da zai sha ruwa ba abin da zai wa ko abin da zai wa kansa magani da iyalansa ba zai samu ba sai dai abin da yake na lallai ilalla to idan mutane suka zama irin haka to abu na farko kenan wal amanatu magnama idan amana ta kasance ganima mutum ka amince da shi ka ba shi dukiyarka sai ga ya samu wannan dukiya bari ije ce hani'a ya kwanta a kanta wanda zakatu magraman zakka ta zamanto wata tara masu dukiya suna ga su bayar da zakka abu ne mai wahala suna ga kamar an takura musu kamar ainihin ba dukiyarsu ba ce kamar ala dole aka yi musu sun manta kuma ba ta ba ce don mai ita yau in ya ga dama ya karbe ba wanda ya sai hana shi ya karbe to amma allah ya mallaka musu wannan dukiya i ba su dama ice tasu ce amma ku yi min kaza ku yi min kaza su kuma sai su ƙi masa wannan abin don aka samu wannan lokaci da masu mawadata suke ganin zakka a wajen wata tara a matsayin wata tara wani abu na dole da ake sa a ce an ci tararsu tara ce wadda dole suke biya wa a fa'ar rajulu zaujata idan mutum ya yi ɗa'a ga matarsa cikin duk abin da ta umarce shi sai ya aikata abu na hudu kenan abu na biyar wa akka umma idan isaɓa mahaifiyarsa mahaifiyarsa ta gaya masa magana amma ya ƙi ta sa shi ya ƙi ta hana shi ya ƙi hannuwa abu na shida wa barra sadiqahu wa dan abokinsa da'a yi masa biyayya ya kyautata masa iga shi ne abokin tafiya shi zai ba shi shawara shi ne ɗan zamani babansa ba gidaje ne wansa ba gidaje ne yanzu abokai su ne ainihin wayayyu su ake yin komai da su wajafa bahu ya ƙi mahaifinsa yau mahaifinsa jafa'i ya tunkuɗe ubansa gefe kamar yadda zai zuwa wata ruwaya cewa eh, jafa a bahu ya nesantar da mahaifinsa ya nesanta shi wa adana eh, eh, sadiƙahu kuma kusanto da abokinsa shine wa barra sadiqahu wa jafa abahu abu na takwas wartafa'atil aswatu fil masajid sautuka muryoyi suka ringa daga a cikin masallaci da abin ba na ambatan Allah ba ko kuma ambatan Allah da ba shine shari'a ta shar'anta ba ya zama to a cikin masallaci mutane suna yin abin da suke a kasuwa suna yin abin da suke a eh, eh, ainihin a waje suna abinda suke a datsa abinda suke adaba suna yin hayaniya a ainihin da suke a cikin masallaci a majalisa a cikin masallaci wa kana za'imul qaumi arzaluhum kuma jagoran mutane izamanto shine mafi kaskanci a cikinsu wato ba dan matsayin ba shi din ba kowa bane kaskantacce ne wulakantacce ubanninsa ma ba komai ba ne kaskantattu ne wulakantattu ne wa ukrimar rajulu makhafata sharri izamanto aka girmama mutum saboda tsoron sharrinsa wa shurbatil khumur izamanto ana shan giya giya ga ta nan ana shanta ta kowane iri a sha kwaya a sha kafso a sha Eh, ruwan giya din a sha waɗansu abubuwa da suna sa maye a sha kashin ƙadangare a sha ruwan kwata a sha madarar su kudaye a sha fetur a ringa zoke-zoke ana shaƙe-shaƙe ana kurkure-kurkure duk saboda ainihin hankali ya gushe walu bisa alharir aka sa alhariri tufar da Allah ya haramta ga maza sai mata amma maza suka zo suna sawa masu mulkinsu da sarakunansu da shugabanninsu masu kudi manyan mutane a cikin cikinsu wattukhiratul qainatu wal ma'azif aka riƙi kuyangi maraya mawaƙa zabiyoyi da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe wala ana akhiru hadhihi al-ummati awwalaha waɗanda za su zuwa ƙarshen wannan al'umma su ringa tsinewa na farko a samu masu zagin sahabbai suna zagin tabi'ai suna kaskantar da su suna wulakantar da su suna nuna sun yi cuta sun yi abin da ba daidai ba sun danna haƙƙin dan adam sun yi kaza sun yi kaza to yin mutane suka yi waɗannan abubuwa guda goma sha biyar faliyar tafi bo da zalika rihan hamra au hasfan au masha to su saurari wata jar iska ko wata kisfewa ko wata shafewa an gane ku wato wannan jar iska ita ce iska wanda za ta zo ta ta halakar da dukiyoyi ta ta halakar da mallake-mallake na mutane to idan mutane suka aikata waɗannan abubuwa guda sha biyar to sai su jira wannan lokaci to suna daf da samun kiswewar ƙasa da shafewa da asarori masu yawa abubuwa dai ga sunan sha biyar annabi ya faɗa a mai da ganima dukiya tsakanin waɗansu mutane abu na biyu amana ta zamanto ganima abu na uku zakka ta zamanto ainihin wato wata tara wanda zai biya yana jin tara ina ruwa da ita ta masa wahala abu na hudu mutum yawa matarsa da a cikin duk abin da ta gaya masa abu na biyar ba mahaifiyarsa abu na shida ya kyautata abokinsa abu na kusanto da shi abu na bakwai ke saba mahaifinsa ya nesanta shi ya ture shi abu na takwas a ringa hayaniya a cikin masallaci abu na tara idan jagoran mutane ya zamanto shi ne kaskantancensu suna girmama shi ne kawai saboda matsayin da yake da shi abu na goma idan ana girmama mutum saboda tsoron sharransa abu na sha ɗaya idan aka bayyanar da shan giya ba a jin kunya ba a jin tsoro abu na sha biyu idan ana sa tufafin alhariri abu na sha uku idan aka ziki zabiyoyi kowa so yake ji waka abu na sha hudu idan ainihin aka mai da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da raye-raye su ne ainihin abin godo abu na sha biyar ƙarshen al'umma iso yana la'anta na farko yana tsine musu to waɗannan abubuwa sha biyar idan al'umma ta aikata su annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan al'umma ta saurari wata jar iska da wata kisfewa da wata shafiya haza hadisun garib wannan hadisi ne bako la na'rifuhu min hadisi ali bin abi talib illa min hadha alwajh ba mu san wannan hadisin daga hadisin ali da abi talib sai ta wannan fuska ولا نعلم أحدا رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة in banda ba mu san wani wanda ya ruwaci wannan hadisi daga haya dan sa'idin la'ansari ba in banda alfaraj dan fadala wal faraj ibn fadala qad takallama fihi ba'd ahli al hadith shi wannan alfaraj ra'un din kar a ce alfaraj ra'un din ane mata fataha ne shi faraj dan fadala wasu malaman hadisi sun yi magana akan sa وضعفه من قبل حبزه سن رون ناشي تبنغران حدثا وقد رواه عنه وكيع وغير واحد من الإمام أما دي إمام وكيع دوان سا ديو با بيو لغا تكما يما لمي سروي حديثي أينهن daga وجانسا تو دي حديث حديثي ني ميروني كما عند إمام الألباني أتكين ضعيف الجامع الصغير hadisi mai lamba 287 ya na shi hakanan a cikin eh, da'iful mushka hadisi mai lamba 5450 ya na wannan hadisi amma ma'anarsa dai tana da kyau tana kuma tafiya daidai da abin da yake faruwa a wannan zamani wallahu a'lam قال حدثنا علي بن حجر وهو الحديث رقم عشر قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن المستلم بن سعيد الرميح الرميح الجزامي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديثا لسنة جزو أبي هريرة الله يقار مسيد دايتي ما زال الله صلى الله ياتي وسلم يأتي إذا اتخذ الفيء دولا in aka mayar da ganima tana tackling tana zagawa tsakanin manyan mutane gwamnati da ita da waɗanda suka zaɓe ta kamar gwamnatin siyasa da muke da ita a halin dukiyar 'yan ƙasa ta zama ta 'yan fati ta 'yan jam'iyya waɗanda suka zaɓi shugaba ina matsayin shugaba ko yana matsayin gwamna ko yana matsayin ciyaman ko ina matsayin kowanne matsayi da ake zaɓa sai manta cewa wannan wakilcin da yake na kowa da kowa ne sai zamanto ina bayar da dukiya ne kawai tsakanin waɗanda suke tare da shi wal amanatu magnama akan mayar da amana a matsayin ganima mutum ya kwantar da kai ya ringa karɓar dukiyar mutane ina cinyewa wa zakatu magrama zaka ta zamanto wata tara masu kuɗi suna jin nauyin bayar da zaka wato ulima ligairi din mutane suka zo suna yin ilimin addini amma ba don addini ba sai don duniya wa ta'ar rajulun ra'ata mutum namiji iwa matarsa da'a wa aka ummahu? ya saba mahaifiyarsa wa adina sadiqahu ya kusanto da abokinsa wa aqsa abahu ya nesanta mahaifinsa ya ture shi wa zaharatil aswatu fil masajid sautuka muryoyin da bai kamata a ji su ba a masallaci na kaɗe kade da wake wake da raye raye da tsalle tsalle da hayaniyoyi suka bayyana a masallaci wa sada qabilata fasiquhum izamanto fasikin mutane izamanto kuma shine shugabansu shine jagoransu shine ainihin wanda yake mulkarsu kamar halin da muke ciki a halin yanzu fasikai kaskantattun mutane wulakantattu na baya da dangi kowa zai ba da shaida ba mutanen kirki ba ne amma kuma su aka ɗauka ko su suke shugabancin mutane a halin yanzu wa kana za'imul qaumi arzalahum arzalahum kuma shugaban mutane ya zamanto ne mafi kaskanci daga cikinsu wa akramar rajulu wa ukrimar rajulu makhafata sharrihi aka zunga ake girmama mutum saboda tsoron sharrinsa kada ya sharri kada ya je wata hada wata kutun gwila ya hada wani manafinci ya cutar da mutane wa zaharatil qainatu wa ainihin karuwai ko ta jam'i ne na kaina waɗansu malamai sun kasara kaina da baiwa wadda ake riƙa saboda rawa saboda waƙa saboda asali ɗa ko ya mace ya wadda take ‘yantacciya ba ta yi wa mutane rawa suna gani sai dai ta yi wa mijinta amma sukan sai bayi mata ku yangi su zube su suna yi musu rawa suna yi musu waƙa suna nuna musu jikinsu suna karerayawa suna kaza da kowa zai zo ya zauna ya gani ya ji daɗi to masu malamai sun ce alƙaina ita ce baiwa kawai magana mafi inganci alƙainat waɗanda suke tambalallu daga cikin mata waɗanda suke banzatar da kawunansu karuwai kilaki waɗanda suke nuna jikinsu suke abin nan ko da ba su yin karuwanci amma suna ɗabi'a irin ta karuwai irin yan fina-finan nan da suke eh, karkarya jiki su duk kainat ne wal ma'azif hakanan idan waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe zamanto sun bayyana ba a jin nauyi ba a jin kunya wa batil khumur ake shan giya ba tare da ƙaƙƙautawa ba giya da sai ɗan shekara 18 kuma an san wurin da ake sai da ita a gari amma yanzu abin takaici har a kiosk kiosk ana sai da giya wata tsotsatta ake yi wata ainihin wato eh, lasatta ake yi wata sha ake yi wata zuƙa ake yi wata shaƙawa ake yi wata shaƙa ake yi wata kurkurawa ake yi duk abin da yake haifar da maye yake kusar da hankali sunansa giya wa la'ana akhiru hadhihi al-ummati awwalaha karshen al'ummar karshen wannan ainihin wannan al'umma kamar na yanzu su ringa tsinewa na farko kamar sahabbai inda ake samun 'yan shi'a kaskantattu wulakantattu tambadaddu tsinannu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu tofin alatsi ne al'umma ta yi musu tofin alatsi ne duk wani mutumin kirki duk wani ɗanye ko busasshe mai motsi ko sandararre musu tofin alatsi ne yadda suke tsine suna zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran masu zagin farkon wannan al'umma to in mutane suka wannan falyartakibu inda zalika rihan hamra su saurari wata jar iska da za ta zo ta bayyana a duniya za ta ringa kadawa da sharri za ta ringa kadawa da asara za ta ringa kadawa da bala'i wa zalzalatan wa hasfan wa masha wa kazafa su saurari wata girgizar kasa su saurari wata kitsewa su saurari wata shafewa su taurari wani jifa wanda za a ringa jefo musu abin da ya fi ƙarfinsu wa ayatin tataba da ayoyi da alamomi da za su ringa bibiya ka nizamin balin ainihin wato kamar tsari wanda ike ainihin wato ainihin kamar nizamin eh, abin nan eh, carbi da aka jera shi balin <coughs> wanda ya tsufa ina dab da katsewa kutsi'a sai zaman kutsi'a silkuhu sai aka katse ainihin igiya ko zare ko ainihin sarkar da aka jera abubuwan a ciki fata ta ba a sai ringa faduwa furwurwurwur wato mutane za su ringa shiga cikin irin wannan yanayi to ku duba ku gani a zo aka zo akai akai akai akai ebola akai eh, ya sunanta an yi tsunami akai ebola aka zo aka yi covid-19 great musiba musiba mafi girma da duniya ta taba gani wanda aka rufe duniya gaba daya kowa aka hana shi motsi sai motsi na dole to da irin waɗannan bayan nan mu ga irin yadda asarori suke samun mutane a waccan ƙasa bala'i ya sauka waccan ƙasa musifa ta sauka waccan ƙasa ana fituna ta yaƙe-yaƙe ko ina babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali fitintunu tashe-tashen hankula ga sunan suna ta faruwa suna ta bibiyar juna duk waɗannan abubuwa ne ga sunan suna faruwa fitintunu shi nan kare eh, tattalin arziki ya kare mu kalla mu gani misali Najeriya cikin shekara goma sha ɗaya daga 2015 zuwa yanzu <clears throat> mu ga irin yadda bala'ai da musifu suka ringa faruwa suna bibiyar juna to duk waɗannan dalilai ne na waɗancan abubuwa wafil babi an aliyin a wannan babin akwai eh, hadisi daga aliyu ɗan abi talib ga ya gabata wa hadha hadithun gharib wannan hadisi ne shi ma bako la na'rifuhu illa min hadha alwajh ba mu san shi ba sai ta wannan fuska <clears throat> kuma wannan hadisin ainihin eh, malamai sun sun ce hadisi ne wanda yake mai rauni kamar inda imamul albani ya fada a cikin al mushkah hadis mai lamba 5450 da zai zaifar jami'ar sigir hadis mai lamba 287 hadis kama alfan mi'atan sinta ashar hadis mai lamba 2212 qala hadathana abbad ibn yaqub al-kufi qala hadathana abdullah ibn abd al-quddus an al-a'mash an hilal bin yasaf an imran ibn husayn anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wannan hadisin da sanadi zuwa imran dan husayn Allah ya kara masa yadda cewa manzo Allah su sallam ya ce fi hadhihi al-ummati khasfun wa mashun wa qazf a cikin wannan al'umma ma'ana za a sami khasf kisfewa wa mash da shafewa wa qazf da jefa abubuwa masu kashewa faƙala rajulun al musulmi ne ya rasulallah wa mata zalik sai wani mutum daga cikin musulmai sahabbai yau shi haka za ta kasance ya rasulallah ƙawala manzala su sami ce iza zahartul kainatu idan maraya 'yan mata mawaka wal ma'azifu da makaɗa suka bayyana ana yi ba kunya ba tsoro ana jin ma'ai sana'a ce ana jin ai neman abinci ne ana jin ai wannan abin wata hanya ce ma ta wa'azi wata hanya ce ta faɗakarwa hanya ce ta rage zaman banza hanya ce ta samar da sana'a ga waɗanda ba su da sana'a hanya ce ta kaza ta kaza ta kaza in mutane suka koma suna yin haka Ah. wa shuribatul khumur zamanto ana shan giya babu kakkautawa babu tsoro babu kunya ba babba ba yaro ba namiji ba mace kowa da manya da yara maza da mata masu kima da na ji wani ya bani labari a Nijar akwai wani gwamna duk wata ina shan giya ta naira miliyan 33 a kudin nan Najeriya in an sauya su zuwa naira kudin su can in an soya su zuwa naira yana shan giya a wata ta naira miliyan 33 naira miliyan 33 ke ka ce kamar kullum sai ya sha giya ta miliyan 1 da dubu ɗari mulki wa wakil to gashi nan kuma gashi shugabanni a nan kasar su ma an yi musu irin wannan shaida yan kwaya abinda suke ina wannan mashaya ne ba su da hankali ba su da tunani yan kwaya ne abinda suke yi ina nuna ba su da hankali duk nutsatse mai hankali wanda yake cikin hayyacinsa ba zai irin abinda suke yi ba to gashi nan shi suke yi to mutane suka yi wannan to an samu matsala to qad ruya hadha al-hadith an al-a'mash an Abdurrahman bin Sabit an annabi sallallahu alaihi wasallam mursal arwayo wannan hadisi daga al-a'mash daga Abdurrahman dan Sabit daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma hadisin mursal ne wa hadha hadithun gharib wannan hadisi ne wanda yake ainihin bako amma dai imamul albani a cikin sahiha hadisi mai lamba 1604 ya ce hadisin kyakkyawa ne an gane ku to dai waɗannan shaye-shaye fitintunu ne da suke faruwa cikin al'umma kuma za su kai su ainihin ga halaka da taɓewa allah ya sauke babu ma ja a fi ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam bu'istu ana wasa'ati ka hataini yani sababata babi da zai bayani akan fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da an turo ni ni da tashin alkiyama kamar waɗannan ina nufin ɗan yatsan samanoni da na tsakiya wannan dogon wato tazarar da take tsakanin su yar kaɗan ce kwarai wa huwa babu at-tasi'u was-salasun shine babi na 39 hadith raqam alfan mi'atani والثلاثة عشر حديث من لما يدبو بيو لدري بيو دشاؤكو قال حدثنا محمد بن عمر بن هياج الأثري الكوفي قال حدثنا ابن بن عبد الرحمن الأرحبي قال حدثنا عبيدة بن الأسود عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد الفهري روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستورد عن شداد الفهري الله يقارى مسيده ya ruwaita daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bu'istu fi nafsi sa'ati fasabaqtuha an aiko ni a cikin lokacin da kiyama za ta tashi fasabaqtuha kama sabaqat hadhihi hadhihi sai na riga ta zuwa kamar inda wannan ta riga wannan zuwa an gane ku wato kamar inda tazarar da ke tsakanin babban eh, matsuni da kuma eh, dogon dan yatsa asbu'aihi as-sababati wal wusta manzo Allah sallallahu alaihi nuna tsakanin tazararsu kamar dan yatsa manuni da kuma ainihin wato dogon na tsakiya haza hadithun garibun min hadisun mustawrid bin shaddad wannan hadisi ne bako daga hadisin al-musawwid dan shaddad la na'rifu illa min hadha wajh mu san shi ba sai ta wannan fuska din da haka imam al-albani yace wannan hadisin hadisi ne da'ifi a cikin da'iful mishka hadisi mai lamba 5513 shi ko al-mustawrid mun samu sabon suna al-mustawrid dan shaddad dan amr dan hasal eh, ainihin bakwareshe ne mutumin fahari ne alhijazi ne almadini ne almisri ne alkofi duk ya zauna waɗannan wurare ya zauna a hijaz ya zauna a madina ya zauna a misra ya zauna a kofa ita madina eh, abin nan sun ce madiyan shi ne za a ce da mutum almadini an gane ku ba shi da wata shuhura da za a ce eh, yayi kawai dai ba shi da babu masu waɗannan suna da yawa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so sannan kuma eh, ainihin eh, ya mutu a shekara ta eh, biyar bayan hijira waɗansu malamai sun ce shekara ta hamsin a bayan hijira ala ayi hal shi din dai sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ainihin ya zauna a wurare eh, masu irin waɗannan suna kuma cin cikin sabon manzala su sallam ainihin su ba su fi su uku ba akwai shi al-mustawrid ɗan shaddad akwai mustawrid ɗan jailan akwai kuma mustawrid ɗan minhad waɗannan su ne sahabbai guda uku da suke da irin wannan suna da mustaurid a cikin sahabban manzo Allah su sallam mustaurid dan jelan da mustaurid ɗan shadda da mustaurid ɗan minhar an gane ku قال حدثنا محمود بن جيلان وهو الحديث رقم 2214 حديث من لما دبو بيد دريبي دشاهدو قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديث سندي زو انس بن مالك الله يقارى مسيدة yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bu'istu ana wasa'ati kahatayn an aiko mu ni da kiyama kamar waɗannan wa ashara abu dawud bis sababati wal wusta abu dawud mai ruwayar hadisi <coughs> daga shu'ba shi kuma daga kasada shi kuma daga anas ya nuni zuwa ga ya nuni da dan yatsan samanuni da wannan dogo na tsakiya fama faddala ihdahuma ala al-ukhra menene if dari dayan akan dayan wato tazarar takin dan kadan ne kware haza hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce to kuma ina ga zamu kwana ne insha Allah idan Allah ya kai mu mako ya kai mu gobe ma dora daga nan din inda muka tsaya da fatan abin da mu faɗa kuma ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kuri Allah ya fi mana abin da yake na aiki ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim wa na'im ala nabina muhammad <clears throat> wa ala wa sahbihi wa tabi'in